بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وقال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين وهذا الحديث في الصحاح فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك فهذا عليه أن يفي به وإذا كان النذر معزية كفرا أو غير كفر مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم مثل اللات التي كانت بطائف والأزة التي كانت بأرقة قرب من مكة ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز كانوا ينذرون لها النذور ويتعبدون لها ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم كما أخبر الله عنهم بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور وإن كان قبر نبي أو رجل صالح أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء فإن هذا كله نذر معصية لا يوافى به لكن من العلماء من يقول على صاحبه كفارة يمين لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وفي الصحيح أنه أنه قال كفارة النذر كفارة يمين وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله ويصرف المال والكسوة إلى من يستحق من المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين وفي سائر المسالك التي أمر الله بها ورسوله وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته بجلب المنفعة من المال والآفية ونحو ذلك أو بدفع المضرة من العدو ونحوه فقد غلط في ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل فأدى النذر, فأدى النذر مكروها وإن كان الوفاء به واجبا إن كان المنظور طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ga watan rabi'u thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2012 a wannan majalisi na bugoyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisunmu na hamsin da uku a wannan darasi a kuma jerin gwanan majalisunmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 167 malam yana magana akan abin da ya dace a yi a makabarta da abin da bai dace ba daga cikin irin abubuwan da ake yi a makabarta wanda bai dace ba kai musu kayayyakin bakanci mutum ya yi bakance na cewa zai kai wa wani waliyi ko wani da yake kwance a wani kabari zai kai masa ko dai ya kai masa abin yankawa ya kai masa rakumi ko sa ko ramar dabba ko kaji ko ya kai masa dukiya ko a kai masa kayan kanshi ko a kai masa kayan wato haskaka guri fitulu ko kendir ko wani abu mai kama da haka Abin da aka san ana yi a wasu gurare a wasu kasashe da sunan bakance za a je a kai shi wannan da yake kwance a cikin kabari da niyyar ya taimaka shi kuma a samu biyan wata bukata ta duniya wanda zai je ya yi wannan yana da bukatarsa da yake so shi wannan da aka yi wa wannan mamacin ya taimaka a samu biyan wannan bukata ko dai mara lafiya ne yake neman lafiya yake buƙatar waraka ko kuma marar akwai ne yake buƙatar ya yi kuɗi samu kuɗi ko wani ne yake neman milki saboda haka yake neman wannan mamacin da yake kwance ya taimaka masa ya samu milkin ko wani ne ya yi tafiya bai dawo ba aka cigita aka cigita shekara da shekaru ba a gan shi ba don haka aka je wurin wannan na kwance a cikin kabarinsa ana neman ya taimaka ya dawo da wannan matafi ko wanda ya bace ko matar da ta rasa ɗa ta rasa haihuwa saboda haka ta je tana neman a shi wannan da ya taimaka a samu haihuwa to kuma dan a samu bukatar tafiya sai a ga cewa shi ma ya kamata a ɗanyi masa wani abu a ɗan masa alheri saboda ya ji ƙarfin gwiwar shi ma ya taimaka to wannan shine annazar bakance da ake yi a da a jahiliya kuma wasu daga baya a musuluncin ma suka ci gaba da yi a da can ana yi wa gumaka duwar wasu ko wani wata korama ko wata tsohuwar rijiya ko wani marmaro na ruwa ko wata magudana ta ruwa ko wani tsohon kogo wani guri dai da ake zaton cewa akwai wasu masu karfi a gurin wanda za su taimaka a samu cimma bukata su ake zuwa a yiwa to da musulunci ya zo ya murkushe duk waɗannan al'adun marasa kyau ya lissafa waɗannan ayyuka a cikin shirka babba aka ce wannan abu yana cin karo da tauhidi a daina to amma da tafiya ta tafiya ko musulmi suka fara manta cikakkiyar ma'anar la ilaha illallah sai kuma aka dawo ana yin abin amma ba ga gunki ba ana yi ne ga mutanen da ake zaton mutanen kirki ne wasu ɗin na kirkin ne wasu ma dai kawai kawai zato ake yi to shine ibnu taymiya yake magana cewa wannan bai halatta ba a musulunci yace wa idza kanat hadhihi an-nuzur lil quburi ma'siyatan qad Allahu anha wa rasuluhu idan ya kasance wannan bakance da ake yi wa kaburbura makabarta saban Allah ne Allah ta'ala ya hana da manzansa wal mu'minuna sabiquna da mu'minai na farko faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wanda duk ya sha alwashin zai yi wa Allah da'a ya yi bakanci ya ɗau alkawarin zai yi wa Allah ɗa'a to ya yi masa wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda kuma ya sha alwashin sai ya saba wa Allah ya ɗau alkawarin zai saba wa Allah to kada ya kuskure ya saba masa wa sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace kaffaratun nazri kaffarar bakanci kaffaratu yamin ita ce kafarar rantsuwa wannan hadisi wa hadha alhadithu fi sihah wannan hadisi yana cikin ingantattun littattafai fa idza kana an-nazru ta'atan lillahi wa rasulihi idan kance ya kasance da'a ce ga Allah da manzansa mislu an yanzira salatan aw sawman aw hajjan kamar wanda zai yi bakancan zai yi sallah ko zai yi azumi ko zai yi hajji aw sadaqatan ko zai yi sadaqa aw nahwa zalika ko wani abu mai kama da haka fa alaihi an yafiya bi. to wannan wajibi ya cika wannan bakancen da yayi wa idza kana nadhru ma'siyatan idan kuma bakancen da yayi alkawarin da alwashin da ya dauka saban Allah ne kufran aw ghayra kufrin kafirci ko wani sa mislu an yanzira lil asnami kamar wanda zai yi wa gumaka alkawari ya musu bakancen kayayyaki kan nuzurin lati bil hindi kamar irin wacce ake kamar irin bakancen da aka sanin mutanen indiya maguzawan indiya suna yi wa mislu ma kana al mushrikuna yanziruna li alihatihim da kuma irin bakancen da mushrikai suke yi wa gumakansu mislu lati allati kanat bit ta'if kamar gunkin lat wanda yake a garin ta'ifa wal uzza da uzza gunkin uzza allati kanat bi arafa wanda yake a arafa qariban min makka kusa da makka wa manata thalithati al-ukhra da gunkin manata na uku cikon na uku allati kanat li ahli al-madina wanda shi kuma na mutanen na mushrikan madina ne wa hadhihi al-mada'in al-thalath waɗannan garuruwa uku in ji malam hiya mada'inu ardil hijaz su ne garuruwan da suka haɗu suka yi ƙasar hijaz kano yanzu na lahan nuzur sun kasance a wancan lokaci suna yi musu bakanci wa ya ta'abbadu na laha suna bauta musu wa ya tawassalu na biha ilallahi fi hawa'ijihim suna kamun wato kafa da su suna neman tsani da su zuwa ga Allah cikin biyan bukatunsu kama akbar Allahu anhum kama yadda Allah ya ba da labarinsu da cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah ila Allah zulfa suka ce ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kara kusantar da mu sosai zuwa ga Allah wa mithlu ma yanziru al-juhalu min al-muslimina da kuma irin bakancen da jahilai suke yi daga cikin musulmi li'aini ma'in ga wani marmaro na ruwa aw bi irin min al-abar ko wata rijiya daga rijiyoyi au kanati ma'in ko wata magudanar ruwa au magaratin ko wani kogo au hajarin ko wani dutse au shajaratin min al-ashjari ko wata bishiya daga bishiyoyi au qabrin min kuburi ko wani kabari daga cikin kaburbura wa in kana qabra nabiyyin au rajulin salihin ko da kuwa kabarin wani annabi ne ko wani mutum na kwarai aw yanziru da zaitan ko kuma su yi bakancan kai mai mai irin na na na binan na kunna fitila a ci balbal aw sham'an ko kendiri aw kiswatan ko wata tufa aw zahaban aw fiddatan ko zinare ko azurfa li ba'd hadhihi al-ashya aw fiddatan li ba'd hadhihi al-ashya da irin irin waɗannan abubuwa da ya ambata yace fa inna haza kullahu nazaru ma'siyatin la yufa to duk wannan bakance ne na saban Allah bai halatta a cika shi ba lakin min al'ulama ya yaqulu ala sahibihi kaffaratu yami sai dai daga cikin malamai akwai wanda ce mutumin da ya irin wannan bakance na sabawa Allah bai wanda aka ce kai ya cika to sai ya kaffara ta rantsuwa limarawa ahlus ne saboda abinda malaman littafan sunan suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama la nazara fi ma'siyatin babu sabo cikin babu bakance cikin saban Allah wa kaffaratu kaffaratu yamin kaffarasa kaffara rantsuwa ce wa fi sahihi anhu annahu qala ya tabbata cikin sahih muslim daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafaratu nadri kafaratu yamin kafarar bakanci ita ce kafarar rantsuwa mala yana mana magana akan bakanci da wanda yake mai kyau wato wanda idan an yi shi wajibi a cika da wanda kuma bai halatta a cika ba wato ya kasa mana shi gida biyu akwai kafaratu akwai nazru ta'a akwai nazru ma'siya akwai bakanci na da'a akwai kuma bakanci na saban Allah bakance na da'a mutum ya yi bakancan zai yi sallah ko zai yi azumi ko zai je hajji ko zai yi sadaka zai yi alheri zai taimaka masallaci zai gina makaranta wannan duk ayyukan da'a ne mutum ya yi alwashi ya sha alwashi ya shi ɗau alkawari zai yi wannan shi ake kira na fa'a bakance ne na da'a to shi ma iri biyu ne akwai annazrul mutlaq akwai annazrul mashrut akwai wanda yake ba ya da sharadi akwai kuma mai sharadi akwai wanda zan ce zai ce lillahi alayya an usalli rak'atayn yawm khamis ko lillahi alayya an ahujja hadha al-'am lillahi alayya an atasaddaqa bi alf naira wato ce nayi wa Allah alkawari zan sallaci raka'a biyu ta nafila gobe alhamis ko na yi wa Allah alkawari zan yi sadaka da naira dubu ko zan je hajji wannan shekara ba tare da ya kafa wa Allah sharaɗi ba shi dai kawai ya ɗaukar wa kansa wani alkawari Allah na maka alkawarin zan yi maka kaza to wannan shine ake kira an-nazrul mutlaq kaga bai yi wa shi Allah wani sharadi ba ba wani sharaɗi da ya ce Allah in ka yi min kaza ni kuma zan yi maka kaza a kawai cewa na yi alkawarin zan yi kaza na yi Allah na maka alkawarin zan yi ma kaza abin da ya zama da'a ne to annabi ya ce wanda duk irin wannan bakanci to ya cika abin nan da ya ce zai yi to ya waje ba a kan sai ko kuma ya sa sharaɗi ya ce Allah in kai min kaza ni kuma zan yi aikin da'a iri kaza kamar misali mutum ne yana bayar da lafiya ce Allah in ka bani lafiya ni kuma zan yi sadaka da dubu ɗari to kaga anan ya sa sharadi in ka bani lafiya zan yi saboda ka matsakar yana nan ba shi da lafiya to fa shi ba abin shi sai an ba shi lafiya shi ma ya bayar to wannan kaga da sharadi ko matarsa ba ta haihuwa ta ɗau cikin ma ta yi bari ce Allah in ka ba matata ciki har ta haihu to Allah ni kuma zan taimaka zan yi kaza ko ce zai gina masallaci ko makaranta ko ce zai je hajji wani abu da wanda yake da'a ne ga Allah to kaga anan ya sa sharadi Allah in ka yi min kaza ni kuma zan yi abu kaza kuma abin da ya faɗa din ya zama da'a ne to shi ba dai wajibi ya cika amma dai akwai bambanci tsakanin farko da na biyu na farko dai kawai ya jibga wa kansa wani abin da Allah bai jibga masa ba ya lazumta wa kansa wani abin da Allah bai lazumta masa ba ya wajabta wa kansa abin da Allah bai wajabta masa ba wanda kuma daman shine nazar din ka dora wa kanka wani nauyin da bai zama wajibi ba ka ce kaza ya zama wajibi a kaina in har wato ko dai ka sa sharadi ko ba ka sa sharadi ba wannan shine annazar to dukansu sun yi alwashin za su yi wani abin da yake da'a ne ga Allah to shine ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda da ya sha alwashin zai yi wa Allah da'a to fa yayi ya cika wannan alwashin ya cika wannan alkawarin wato ya zama wajibi akan sa ya cika wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wannan shine nazar wato kashi na biyu wanda mutum zai yi alwashi zai ɗauka wa kansa alkawari tsakaninsa da Allah amma alkawarin da ya ɗauka ba ba da'a bane saban Allah ne ba da'a bane saban Allah ne ce akwai matasa masu shaye-shaye ce idan har Allah ya bashi kuɗi Allah har in ka sa kwangilan nan ta fito to in jagaliyar nan zan taimaka musu dan wani abu da za su dan shasha su masu shaka to kaga anan ba nazar ne na ba'a ba ya ce in Allah ya bashi kaza zai yi abu kaza amma ba ba ko kuma ya ce zai kai wa kabari wato zai je gurin waliwa da zai yanka masa wato wani abin yanka ko zai kai kuɗi makabarta ko wani abu irin wannan kagar wannan ba da'a ce ga Allah ba to wanda duk yayi alwashin abinda ba da'a ne ga Allah ba yace zai yi wa Allah to kada ya kuskure ya cika wannan alwashin to ba ka ce daban abu ne da tsadde ba wai ba wai sabon abu ne da kawai a musulunci ya zo ba daman can akwai shi na tuna kisar maryam a kissar mahaifiyarta ma inni nazartu lirrahmanis ba ba maryam din ba mahaifiyarta wai qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a kaga inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya ubangiji na maka alwashin abin da yake cikin ciki na in yan tashi saboda kai wato abin da yake cikin nan nawa kawai in aje shi ya taimaka hidima tana da san ko namiji za a samu sai kuma aka aka samu aka si abin kakasin abin da take zato فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن duk da haka Allah ya karbe ta haka kuma ya albarkace ta to kaga ashe daman can akwai ita ma kuma Allah ta'ala ya ya umarce ta min al-bashari inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya ita ma tai Allah ya ce da ita idan ta ga wani to ce inni nazartu lirrahmani sauman na yi wa Allah mai rahama alkawarin ba zan yi magana da kowa ba shi ne ma'anar sauman din al-imsaku anil kalam ba zan tattauna da kowa ba to kaga anan Allah ta'ala ya ambaci annazir ga mutanen da suka gabata tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka musulunci ya zo ana yin wannan bakacin a har Allah ta'ala yake cewa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lam wa ma lil zalimin min ansar wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abinda kuka ciyar aw nazartum min nazrin ko kuka yi bakancin sa fa inna Allah ya alam Allah daman ya san shi kaga ya ce ko kuka yi sa? Allah ce yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alkawarin da suka yi bakancen da suka yi thumma liyaqdu tafatahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq kaga duk dai ubangiji yana ambatan al-nazru an-nazru ashe akwai shi dama illa iyaka musulunci da ya zo ya masa ka'ida idan da'a ce kai wa Allah alkawari to ka cika idan kuma ba da'a bane ka alkawarin abinda ba mai kyau ba to kaka sake ka cika wannan alkawari naka yace wa qala sallallahu alaihi wasallama kaffaratu nazri kaffaratu yamin to mutumin da yayi bakanci sai kuma ya kasa cikawa ko ya ga ba zai iya cikawa ba ko ya ɗauko wa kansa dalaba gambo ya ce zai yi kuma sai ga ba zai iya yi ba ce Allah in ka bani lafiya duk dukiyar da na mallaka Allah zan dunkule in bayar sadaka to kuma gashi yana da madudiyar dukiya ba yar ba ce dukiya ce mai yawa ya mallaki miliyoyi da kamfanoni da filaye a Abuja da ina ne kuma gashi ya faɗa ya ce Allah in ka bani lafiya ka san mara lafiya lokacin da yake cikin rashin lafiya ko me zai iya barwa ya samu lafiya musamman ya kwana ya jima sai an kwantar an tayar to ko menene da za a ce kawo abu kaza din ka samu lafiya to zai bayar ya samu lafiyar in ya in ya samu lafiyar ya sake yin kuma gwagwarmayar tarawa to sai irin wannan alwashin Allah ni dai wannan cutar ta kici ta kicin yawa in ka bani lafiya Allah dukiyar da nake da ita ni kuma zan bare ta fi sabilillah kawai sai ya samu lafiya kuma to ya samu ya miƙe ya je inda ya daɗe bai je ba aka zauna da shi aka fita da shi aka dawo da shi ce to malam ka yi alkawari fa ko alhaji ka yi alkawari fa don malam ba zai tara wannan dukiyar ba alhaji ka yi alkawari fa <laughs> yi alkawari to ya duba ya ga kai yanzu duk ya ba ta dukiyar da ya dawo kuma ba shi da komai ka san tan adam to me ya mafita a nan a kwace da karfi ko ko a abin mishi dai ko ko akwai mafita to shi ne malamai suka ce in yi haka wasu malamai suka ce sai bada sulusi akwai wanda suka ce da sulusi wasu kuma suka ce a ya da abin da yake dukiya ce amma banda wato tsabar ban banda filayensa da gidaje abin da dai zakka ba ta waje ba a kansa in ba kadara in ba kasuwancinsa ake ba kamar yana da gidajensa da ake zama ko abin nan shi su ya rike abinda kuma dole ya fidda min zakka su wannan sai bayar wasu suka ce a sai kafara ta rantsuwa wanda yafi komai sauki kafara rantsuwa ko dai siyamu salasati ayyami ko kuma it'amu asharati masakin ko kuma kiswatuhum wanda kuma zai iya waɗannan ba sai ya yanta abin nan sai ya abin nan fa mallam يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم تكاغا أي وجد يا فدا أبوه ne masu sauki fa kaffaratu it'amu 10 masakin ya ciyar da miskini goma to mutum da ya mallaki miliyoyi ka ce ciyar da miskini goma sai ce to ni zan mai ɗari ba komai ɗari ma zai shi ma min ausat ma tut'imuna ahlikum daga mafi tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalan auki suwatuhum ko a kawo miskinai goma ya yanka musu yadi je su yi su yi sutura ba ba sai babbar riga ba au tahriru raqaba ko in akwai baiwa a gidan ko bawa ya yanta shi wanda kuma ya rasa waɗannan to sai ya yi azumin kwana uku haka azumin kwana uku sai wanda ba zai iya yin wannan ba kai tsaye azumin kwana uku ka sai yawanci aka yi rantsuwa sai a ce sai a ce kai azumin kwana uku a'a azumin kwana uku sai in ba za ka iya ɗaya daga cikin waɗannan ba da Allah cewa fa kaffaratu it'amu asharati masaki min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatu aw tahriru raqaba waɗannan abubuwa uku kana da zabi ciyarwa tufatarwa yan tabaiwa ko bai ko bawa wannan ukun kana da zaɓi ko wanne ka yi ko wannan ko wannan ko wannan sai ce fa mallam ce. to kaga ashe sai ka rasa waɗannan duka ne sai ka gangaro fa salata ta ayya amma galibi wasu sai ka je irin tsuwa yi azumin kwana uku a'a kana da kuɗi fitar ka ciyar ko ka tufatar ko ka yanta baiwa ko bawa to kaga wannan shine abin da wasu suka ce yayi kaga wannan yana da sauki to shine kafaratu nadri kafaratu kafaratu yamin wanda yayi bakanci ya kasa cikawa ko ya ga ba zai iya cikawa ba to sai ya kafara rantsuwa wanda zai iya cikawar amma kuma ya masa girma ba zai ba zai iya daurewa ba kamar yadda mai kudin nan zai iya zai iya hakura akwai kuma wanda baya da zai yi mutum da zai ce Allah kawa lafiya zan je haji kuma ba shi da komai kaga ba magana da cika wannan alkawarin tunda ya ce in ka ba lafiya kuma an bashi kuma ba kudin zuwa hajji kaga ba ba ba kuma maganar ya to a irin wannan sai ce kafaratu kafaratu kafaratu yamin to wasu kuma sun sanya wannan hadisi a babin nazrul ma'siya tuman dai alkawarin zai yi ya sha alwashin zai abin da yake saban Allah ne to shi aka gaya masa abin da za ka yi saban Allah ne ya yi wa Allah alkawarin zai yi abu sai bai san bid'a ba ce sai aka kira wasu 'A'a ah, abin nan fa bid'a ne bai da asali addini to kaga anan sai a ce to yayi kafara ta rantsuwa wasu anan suka sa hadisin duk da cewa akwai magana ta malamai shine ma da ce fa iza kana nadru ta'atan lillahi wa rasuli idan ba kancin ya zama da'a ce ga Allah da manzansa مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك فهذا عليه أن يفي به misalin ya yi bakancin zai yi sallah ko azumi ko hajji ko sadaka to wani wajibi ya cika wannan bakancin a shirya alamar tambaya ɗin wajibi ya cika wannan bakancin wato mutum da ya yi bakance zai yi in ya samu lafiya zai azumi sai kuma allah ya ransa bai yi ba to shi ne wannan hadisin da ya zo a cikin sahihai man mata wa alaihi sau ko siyam sama an waliyu wanda ya mutu da azumi a kan shi to makusancinsa sai ya yi masa a madadinsa to wasu ruwayoyi sun zo suke nuna wa alaihi mu nazar wato azumin da yake kansa ko wanda ya dau alwashinsa to wannan wajibi a yi masa wato wanda yake makusancinsa ɗansa ko kaninsa ko wani wanda yake zai jibinci al'amarinsa bayansa to sai ya yi a madadinsa shi yasa shi wani hadisi man mata wa alaihi sau ruwayoyi sun fassara da cewa azumin ba kance ne ba azumin farilla ba za ka ga wasu sun mutu kuma ‘yan uwansu suna tambaya ko mace ce ta sha azumi saboda ko rashin lafiya ko ciki ko wani abu sai bayan ta mutu sai ga ana tambayar to ya za a rama mata ko ba za a rama mata ba wanda duk yake da uzuri Allah ya bashi uzurin ya aje azumi sai kuma ya ajiye sai kuma Allah bai bashi aran lokacin da zai rama ba to wannan ba a cewa ana bin shi har lahira Allah ta shi ya ce ya baka rama ba ai da man Allah cewa fa iddatun min ayyamin ukhra ramuwar za ta kasance a wasu kwanakin daban to Allah bai ara masa wannan kwanakin ba to kaga Allah ba zai tambaye shi akan abin da ba a bashi ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi ba a bashi waɗannan kwanakin ba saboda haka shi ba shi da wani laifi ba shi da wani abin da za a caje shi da shi mara lafiya ne ya ajiye azumi saboda rashin lafiya Allah ya karɓi ransa a cikin wannan rashin lafiya bai ma tashi ba ko yayi rabi bai garasa ba ya kamu da rashin lafiya Allah dama ya ce ya ajiye ko yayi tafiya ya ajiye azumi saboda yanayin tafiya a cikin wannan abin rukunsumin tafiyar ya rasu shi ma ba a cewa sai an biya mata amma mutumin da ya sha alwashi zan yi kaza sai bai yi ba to shi shine an anhu yaho, sai a biya mishi bashi ya ci don haka bashin Allah fadainullahi a haƙƙo bil wasa bashin Allah shi ya fi cancanta a biya to wanda duk yayi ba kancan zai yi sallah ko azumi ko hajji ko sadaka au nahwa zalika ko wani abu mai kama da haka wato wanda yake da'a ne ga Allah fa hadha alaihi an yafi bihi wannan wajibi ne akan sa ya cika wa in kana tadru ma'siyatan in kuma ba kancan da yayi saban Allah ne yayi ba kancan abin da yake kafirci ne ko saban Allah wanda bai kai kafirci ba mislu an yanzira lil asnam ko yace yayi ba kance ga gumaka kan nuzurul lati bil hind kamar irin wanda arnan indiya suke yi yi wa gumakansu da abubuwan bautarsu ba kance su kai musu kayayyaki wa mislu ma kana al-mushrikuna yanziruna li alihatihim kamar irin wanda mushrikai su ma suka rika yi ga gumakansu mislu lat allati kanat bi ta'if kamar lat lata wacce take da'ifa wal uzza da gunkin uzza allati kanat bi arafa qariban min makkah wanda yake arafa kusa da makka wa manata salisatul ukhra da manata wacce ta cikon ta uku allati kanat li ahli madina da mushrikan madina su kuma suke bautawa malai cewa hadhihi al-mada'in al-thalath hiya mada'in ardh al-hijaz wadannan manyan garu sune manyan garuruwan kasar hijaz kanu yanzuruna laha an-nuzur wa yata'abbaduna laha mushirkai duk da sukan kai ma waɗannan gumaka kayan da suka yi musu alwashi da shi akan kai musu kayan alwashi dabbobi ne ko a kai musu kayan amfanin gona wanda za a je a jibge a wannan a gaban wannan gunki Karshe waɗanda suke sadana masu kula da gumakan su suke awon gaba da shi galibi abin da yake faruwa kenan tunan san gunki dai wani sassake ne ko wani tabo ne da aka gina wani dutse ne da aka rarake aje an aje masa abin nan damin gero ko dawa damin hatsi ko an aje masa dabbobi shanu ko raguma an ce gashi nashi ne to kuma dama akwai waɗanda su kuma su ne masu kula da shi kuma su za su iya morar wannan abin saboda ka sai su yi awon gaba da shi kai dai wai ai ka bashi za ka riga ka cika alkawari to haka ma a kaburbura da ake yi su ma dai akwai waɗanda su ma a nan suke yaushe? cin su nan shan su nan shi ne a arzikinsu shi ne sana'arsu Shi ne kamfanin da suka buɗe iya matsayin da aka ba wa waliyin da kake kula da shi iya abinda za ka samu riba ka za samu idan an fi yadda da shi wannan waliyin da ka koya fi jama'a kaga za ka fi samun abin hasafi in kuma nakan ba shi da customers yawa kaga kaga ba za ka samu sosai ba to a kaga dole ka tallata waliyan tun baka tallata shi ba kaga kai zaka cutu to a irin haka sai a je a yi ta kaiwa a yi kaiwa su kuma suna awon gaba da shi suna tara a gidan dajin su tunda shi dai wannan an san baya amfanuwa da wani abu na duniya da wata alakar sa ta duniya ta ci da sha da amfana da abin duniya ta kare da zarar aka ce ya rasu shi kenan saboda haka waɗannan 'yan duniya su za su kwashe kuma wawaye ba su gane haka ba su dai a gurinsu sun kawo ma wannan waliyi su kuma ana ɗaukan waɗannan kamar yaran waliyin ne shi ya ajiye su suke kula masa da da abubuwan da ake tara masa to duk suna yi ne ba sai su ce ba bauta musu muke ba amma muna yi ne don mu ƙara samun yardarsu kuma su kuma su ƙara kusanta mu da Allah kamar yadda mushirkan maka suke faɗa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ba ma bauta musu sai dan su kara matsar da mu kusa da Allah sosai saboda haka mun yadda akwai Allah mun yadda shine mai yi mai wanda yake bayarwa ya hana shine mai bada lafiya shine mai hana lafiya shine mai bada arziki shine mai hanawa duk mun yadda amma dai muna ganin matsayinsa ya fi ƙarfin mai doshe shi kai tsaye gaba gadi ya kamata mu ɗan rara gefe mu biyo ta hannun wasu wanda suke kusa da shi su kuma idan muka yi musu su kuma sai su saboda su kuma sai ya yi mana to haka aka mai da Allah kamar wani wanda yake wani azzalimin shugaba wanda yake rike haƙƙin jama'a baya ba su sai sai an bi ta kan wani wanda ya yarda da shi da ubangiji sha'aninsa ba haka yake ba shi ya yi mu shine kuma rabbul alamina ai ma'anar rabbu shine wanda yake tarbiyar duniya duka eh, halicce su ya ba su lafiya ya ba su rai ya ba su ci ya ba su sha Sun suna kanana har su girma wannan shine ma'anar rububiyya din ubangiji shi ke wannan duk wani halitta da yayi to shi ke tarbiyar wannan halitta don haka babu wani wanda zai shiga tsakaninsa da halittunsa ce ga Allah ya halitta amma kuma ya hana su ci da sha sai an bi ta hannun wani sannan a samu kamar yadda ake gani tare da azzaliman shugabanni ba za a samu haƙƙi daga wajen su ba sai an bi ta hannun wani wanda suka yarda da shi to kuma saboda fuskarsa sai a yi muku in ba ku da wani wanda za ku kama kafa da shi shi kenan haka za ku ta zama haƙƙin naku ba zai fito ba kaga ko a rayuwar mu ta yau da gobe irin waɗannan ana ganin su azzaliman shugabanni ne a ce ga wani abu haƙƙin ku ne a yi muku amma ba za a yi muku ba sai in kuna da wane kusa da shi in ba ku da kowa haka za ku ta zama sai za ka ga ko da wato garuruwa ne wanda ba su da kowa a gaban shugaban da shugaban da Allah ya bashi mulki sai ga su ba a yi musu komai ko yan kwalbatin nan sai gaba ba magana wuta ba magana ruwa ba magana asibiti ba magana makaranta saboda su ba su da kowa a can sama wanda kuma suke da kowa a can sama din kuma ya dan damu da su dan nan din ba ana iya samun matsala sai ka ga ya zama dan tsako samu ka kidangi sai ga shi kuma shi kada yake fantamawarsa in an ba shi daga shi sai 'ya'yansa sai babarsa da babansa to kaga nan ma matsala ce to duk waɗannan a rayuwa ta yau da gobe muna ganin ba su ne masu zalunci ne a cikin al'umma to kuma a ce irin wannan sifa ita za a ba ubangiji wanda aƙida ta musulmi dukkan wata na kasa duk wani abin da kake ganin shi na kasa ne waya ne ci baya ne to ubangiji shi ya fi cancanta ka tsarkake shi daga wannan tawayin. kana ganin kyautatawa da ihsani da taimakawa da mura'ati kana daukan wannan kamala ce to ya kamata ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala duk wani abu kamala to ubangiji shi ya fi cancanta da shi shine walillahi almasalul a'la duk wani abu wanda yake na kamala ne fallahu ahqqu bihi wa auladi to ba za ka so a sifanta maka shugabanka da ka yadda da shi ka amince da shi da irin waɗannan sifofin ba a ce mutum ne da baya yin abin da ya kamata sai an bi ta hannun wasu ba ka ji daɗi ba to ya za ka yadda kuma a sifanta ubangiji da irin wannan sifa a ce shi ma ba zai yi ba sai idan an yi wa suwa an bi an su ma sai an ɗan ba su wani abu su kuma za su saboda fuskar su saboda ga yana ganin idan su su shi kuma yayi to Allah ya fi karfin haka to mushrikai saboda ba san Allah ba su suka rika yin wannan sai mana abuduhum sun yadda cewa abin da suke yin bautan ne amma sun ce ba haka kawai suke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila allahi zulfa wanda shi kuma ubangiji ba haka yake ba idan salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun aure haka ubangiji kusa yake duk wanda ya roke shi zai ansa masa amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wane ne wane ne yake ansawa wanda yake cikin matsuwa ya yaye dukkan wata cuta wane ne shi Allah ne so Allah ubangiji ta'ala ba a kwatanta abinda ba a kwatanta sifofinsa da wani sifa ta mahaluki wa mithlu ma yanzuru al-juhalu min almuslimina li ayni ma'in aw bi'rin min al'abari ko irin abinda jahilan jahilai cikin musulmi suke yi na alwashi na alkawari ga wani idan wato marmaro na ruwa ko wata rijiya daga cikin rijiyoyi ko kanati ma'in wato magudanar ruwa au magaratin ko wani kogo au hajarin ko wani dutse au shajaratin min al ko wata bishiya daga bishiyoyi au qabrin min kuburi ko wani kabari daga cikin kaburbura wa in kana kabra nabiyyin aure julin salihin ko da kuwa kabarin annabi ne ko wani mutumin kirki aw yanzuruna zaitan aw sham'an aw kiswatan aw zaban aw fiddatan li ba'd hadhihi al-ashya ko su yi ma waɗannan abubuwa ba kancan mai wanda shi za a rika hura a ci balbal din da za a haskaka gurin kabarin saboda masu ziyara masu kawo hasafi su zo koda cikin dare ne wato zan kasuwar tana aiki a ah, 24 hours ba kakkautawa ah, ana kunna kyandira ko fitulu na a ci balbal A aw watan ko a kawo kayan tufafin sawa A hau zahaban ko a kawo zinare ko aka azurfa ga waɗannan abubuwa malai ce fa inna hadha kullahu nazru ma'siyati la yufa bi duk wanda irin wannan bakashan to bakance ne nan saban Allah ba a cika shi ba a cika wannan alkawarin lakin min al'ulama iman ya kulu ala sahibihi kafaratu yamin sai dai cikin malamai akwai wanda yake cewa wanda ya irin wannan daga baya ya san cewa sabon Allah zai yi to sai ya kafara ta rantsuwa lima rawa ahlus sunani saboda abinda malaman a kutubus sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Salama ne an Aisha radiyallahu anha la nazara fi ma'siyatin ce babu wato bakanci wajen saban Allah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin kaffarat ta don zuwa ce wani hadisi a hadisi ne wanda bai inganta ba yana da rauni a cikin salsalarsa sannan akwai inkifai a abu salama bai ji wannan hadisi daga aisha ba kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna hadisin ba na abu salama ba ne an aisha zuhuri ya yi irsalin da abuwan eh, eh, zuhuri bai ji shi daga abu salama ba zuhuri ba daga abu salama ya ji shi ba abu salama ya ji shi daga aisha amma zuhuri wanda shi ruwaito hadisin daga abu salama bai ji shi daga abu salama ba ya ji shi ne daga suleiman ibn arkam suleiman ibn arkam kuma yana da rauni sosai shine malama hadisi suke kira matruk saboda haka hadisin bai inganta ba akwai dogon bayani da muka yi a cikin littafin haka wani hadisi bai inganta ba shi yasa malamai suka yi sabani wajen mutumin da ya ba kancin saban Allah shin kawai ya fasa ko ko sai yayi kafara ta rantsuwa in yayi ba kance wanda yake ba saɓan Allah bane kuma ya kasa cikawa to wannan shine suka dauki wancan hadisi na Uqba ibn Amir hadisin farko da muka karanta hadisi ne wanda ya tabbata a cikin sahih Muslim hadisin Uqba ibn Amir shi wanda ya tabbata amma ko kula shi ba a ce ba kance na saban Allah ba shi kawai dai an ce annazru kafaratu annazru kafaratu yamin amma wannan sai aka yi magana ta saban Allah a ciki to shi ma a matsayin rantsuwa yake saboda haka mutum zai yi kafara ce ta rantsuwa ko ba a matsayin rantsuwa yake ba wasu malamai suka ce a matsayin rantsuwa yake saboda wannan hadisin na zuhuri daga Abu Salama daga Aisha sai da suka tabbatar da hadisin sai suka suka dauki hukuncin da hadisin ya kunsa cewa wanda yayi wannan kafaratu kafaratu yamin sai ya kafara rantsuwa wasu malaman kuma da basu inganta wannan hadisin ba sai suka ce a'a in yayi in yayi bakanci da saban Allah to kawai kai ya cika ba magana yayi kafara ta rantsuwa kawai kai ya cika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a tsaye yana jin hudu ba a rana ya ki zama annabi ce wannan fa ce ai ya yi alkawarin a tsaye zai ji hudu ban nan taka ba zai annabi ce ko ce ya zauna ya zauna ya saurara da wanda ya yi bakacin shi kuma zai azumi ba zai zauna ba ba zai ba zai yi magana da kowa ba wai shi isra'a abin nan abu isra'il da bai ce a gaya masa ya zauna ya yi magana da mutane ya shiga inuwa ya kuma ci gaba da azuminsa to kaga wannan abubuwan da ya alkawarin zai yi na tsayuwa ba zama na shiga rana ba shiga inuwa na yin ba za a ce kowa komai ba ja baki ya tsuke ba zai yi kowa magana ba don annabi ya ce duk ya bar waɗannan abubuwan kai ya yi su amma bai ce ya yi kafarar rantsuwa ba to da a ce akwai kafarar rantsuwa a kansa ya ce to kakka yi su ka je kai kafarar rantsuwa da wanda ya zo ce mahaifinsa ya yi bakance a ƙasa zai tafi hajji ba zai hau abin hawa ba shi ka gaya masa ya je hajji amma ya hau abin hawansa ba a ce yi kafara ba to wani ta sa su malamai suka ce in dai abin sabon Allah ne sai dai kawai a fasa ba maganar kawai a ce kuma sai ya kai kafara amma in abin da'a ce da'a ce zai wa ubangiji sai kuma ya zama na kawai ya ci ya ga ba za ta yi ba ko ba zai iya ba ko ba za ta yi ba to wannan shine zai kafarar rantsuwa shaura ka hadisin uqba da muka fara karantawa yana magana ne akan bakance wanda yake fi ta'atillah wanda za a yi shi cikin a cikin sa'ar ubangiji shine ake wa kafara rantsuwa idan an kasa cika shi shi kuma wannan ba kance wanda yake na masiya shi ba maganar a sake a yi kafara rantsuwa kuma hadisin da aka ambata na cikin sunan wannan bai inganta ba a gurin wasu da dama daga cikin malamai shi yasa nan malam yayi mana ishara zuwa ga wannan saɓanin? sai ce lakin min ulama'i daga cikin malamai man ya kulu akwai wanda yake cewa ala sahibi kafaratu yamin kaga ashe ba duka malamai ne suke faɗar haka ba akwai wanda su ba haka suke faɗa ba kuma maganar su tana da ƙarfi sosai malai ce wa iza surifa mun karanta ko wa iza surifa min zalika al shay'un fi qurbatin min qurbat min al-qurbat al-mashru'ati kana hasana wato idan mutun yayi bakancan zai dauki abin yanka misali zai dau saniya ya kai kabarin annabi wani ko wali wani saboda ya samu wata biyan bukatarsa bai riga ya yi ba sai aka faɗakar da shi aka yi masa wa'azi aka sanar da shi ya samu ilimin cewa wannan abin da zai saban Allah ne to sai ce to tunda haka ne wannan saniyar yanzu a kawo ta masallacin modibo kofar kaura a yanka a lalaba kuwa. kaga ya canza daga a kai ta makabarta wasu su cinye yanzu ya ce a kata a yi sadaka da ita fi sabi ga musulmi to malamai suka ce wannan ba damuwa haka yayi wato abin da ya alkawari zai yi zai amfani da dukiyarsa amma a saban Allah sai aka gaya masa to sai ya juyar da abin sai ya koma ga da'a shine ne wa'iza surifa min zalika al-manzuri shay'un fi qurbatin min al mashrua idan aka juyar da wannan abin da aka yi alkawari da shi aka alkawarinsa aka juyar da shi zuwa ga wani abin da yake da'a ce kusanci ne daga cikin abin da yake kusanci ne da aka shar'anta kana hasanan to wanda yayi kyau mislu an an yasrifa ad-duhna ila tanwir biyutillah ya alkawarin zai samu mai da za a kunna a ci ko fitulu a makabarta sai ce to a ah, yanzu tun da dai an gane cewa ba a wannan sai ce to a je a kai masallaci to wanda ya yi kyau wa yasrif al ta wal kiswata ila man yastahiqu min musulmi na? ko kuma dukiya ce da kayayyakin sawa ya alkawarin zai tafi ya kai makabarta sai aka gaya masa ai ba a yin ce zuwa kabari sai ya ce to shi kenan a je a raba musulmi a raba duk wanda ya cancanta a bawa cikin mabukata min ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril mu'minina cikin alin ali baiti rasulillah ko kuma sauran musulmi wa fi sa'iril masalih allati amara Allah biha wa rasuluhu da sauran dukkan wata maslaha da Allah ya umarni da ita da manzansa to wannan yayi kyau wato ashe kenan mutum zai iya yin bakanci idan ya fahimci ba daidai bane ya juya shi ya mai da shi da'a ga Allah wa idza taqada ba'd al-juhali to kamar mutum da ya bakancin zai je wata makabarta ya sallah a ciki kabarin daidai kabarin wanda ya salla a ciki raka biyu saboda wata bukatar sa da yake fatan ta biya da ta biya aka nuna masa ai bai halatta ba to sai zo masallaci ya wannan raka'a biyu din kaga ya canza ta daga saban Allah ta dawo da'a ga Allah wa idza taqada ba'd al-juhali أن بعض muharramati النذور hajatahu قد قضت حاجته بجلب المنفعة من والعافية ونحو ذلك أو بدفع المضرة من العدو ونحوه فقد غلط في ذلك قال يتي إذن وان cewa يزا تنشيوا ويقدر تشيوا wani abu daga cikin wannan bakacin da yake yi wanda aka haramta zai biya masa bukata ko shi ne zai biya masa bukata ta hanyar ya jawo masa wani abu mai amfani kamar dukiya ko lafiya ko makamancin wannan a wajen fi mazarrati ko ya ije masa wata cuta min al'aduwi wa nahwihi na makiyansa ko kuma makamancin wannan fakar galita tafi zalika to wanda yi babban kuskure wato mutumin da zai zaci cewa ba kancan nan da zai yi na haramu shine zai sa ya samu biyan bukata yayi yi bakance zai zai kai ma wani wali wani a kamarinsa zai kai masa shanu ko raguna ko zai kai kudi ko wani abu sai kuma ya samu biyan bukatarsa to in ya kudirce cewa wannan bakancin shi ya sa ya samu biyan bukatarsa wannan ba ba karamin kuskure ba faqad sahha an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu naha 'an nazri domin ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin bakancan ma kwata kwata wato annabi ya hana ma katsirin tsirin wan irin wannan bakancan ko ba wani iri ne da na da'an da wanda ba na da'an ba ma wato annabi ya ce kada mutum ya tsiri yinsa ka ce ya Allah in ka bani kaza zan yi ma kaza annabi ya ce inda hula ya ti bi khairin irin wannan baya zuwa baya zuwa da wani alheri wasu malamai suka ce ba wannan ba sababi ai la ya'ti bi sababi khairin ba alheri ne zai sa a yi wannan ba wato tsabar ruwa ce za ka sa mutum ya yi wannan dan me ba zai yi wa Allah ba sai Allah ya yi masa dan me ba zai bayar ba sai an bashi eh akwai alamar ruwa ka ji ba za ka yi wa Allah wata kurba ba wani abin biyayya sai ka yi masa sharadi shi ma in ya maka faga ba alheri ne ya sa mutum yake wannan ba ba wani alheri daga zuciyarsa ba san alheri daga zuciyarsa ya sa mutumin da yake san alheri ba zai shartanta wa Allah wani sharadi ba Allah in kai min kaza zan kai kudi na zan ba wani zan taimaka ba wani zan gina kaza zan yi kaza to ba da zai sa wannan sharadin to ba ba alheri ne zai sa shi ya sa wannan sharadin zo ta sace da yake ganin dukiyar ba za ta yi masa ba dole sai dai ya koma Allah dai zai masa to bara shi kuma yayi wa Allah wani alkawari a ya ce in Allah ya bani shi ma zai ba wa Allah wal bani walhanani baka to ne Allah ya annabi yake cewa walakinahu sakura bihi min al sai dai abu ne da ake kwato wani abu ta hanyar sa daga mutum da yake ruwa wato ta hanyar bakanci akan kwato da wata dukiya ta marowaci haka kawai ba zai fitar da dukiyarsa bai bayar saboda ruwa amma ta hanyar bakanci sai ya fitar ashe kaga shi karan kansa yin yin yin bakancin a karan farko ba wani abu ne da ake so amma in mutum ya yi to ya zama wajibi ya cika wato mutum a karan farko zuwa ana saman lafiya kada ya rika yin bakance Allah ni in kayi min kaza zan yi kaza a yau sun ce wani makaruhi ne to sai ya riga ya yi to nan ya zama wajibi ya lazumta wa kansa abin ya kuma zama wajibi a kansa shi ne ma'anar yofuna bin naziri in sun yi bakance suna cikawa yaban da Allah ya musu ba yabo ba ya musu saboda suna wato tsirar yin bakanci a'a ya musu yabo ne da cewa suna cikawa akwai bambanci tsakanin ka ɗauka ka cika da kuma tun farko ka ɗora a kanka haka Allah ya yabe su ne da cika bakanci ba da fara bakanci kirkirar bakanci a karan farko ba mala ya ce fa'addan nazara makruhan annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya lissafa yin wannan bakanci a matsayin makaruhi wa in kana alwafa'u bihi wajiban duk da cewa cika shi wajibi ne in kana manzuru ta'atan lillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam inda har abin da zai wannan bakancin da shi da'a ne ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam insha Allah wannan hadisi za mu kara bayani a kansa darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يتي أيم بياني na ga wata mace a gidan yara wato irin wacce aka tsinta ni kuma ina santa amma ina jin tsoron ka in barta ta shiga ta shiga wani hali ko ta shiga hali mai ce kuma kar aure ta ya sa kar aurenta ya sa ‘yan uwana su matsa mata to bai faɗi mai tambayar ba nan matsalarsa kawai ya faɗa na farko dai ya yarda cewa auren nata ai ba haramun bane ne matukar dai a mace ce musulma kuma wace aka yarda da halayenta da ɗabi'unta bai zai hana aure ta ba abinda zai hana a aure ta in kaga za ka iya ka aura in ba za ka iya ba ka bari ba wani wanda zai matsa maka kuma cewa in baka aure ta ba ta shiga wani hali wannan ba tilas ba ne ba yadda ka ganta kai kana santa wani ma zai ganta yaje yana santa saboda haka kakkai mata fata da cewa za ta shiga wani hali in baka aure ta ba ba haka bane in kaga za ka aure ta ka aure ta matukar dai ba kana ganin akwai wasu ɗabi'u tare da ita wanda basu dace da macen da ya kamata musulmi a aura ba wanda kuma wata magana ce daban na yadda da cewa salatul ibrahimiyya shine mafificin salati to amma me yayi laifin ita salatul fatihi to wannan ina ga da ya bi karatuttukan mu na baya duk ba zai wannan tambayar ba Tafsirin suratu yunus nayi dogon magana akan wannan ka yana da kyau je nemi tafsirin ya nemi tafsirin suratu yunus na maiduguri na yi magana dogo akan abin da ya shafi a salatul fatih da matsalar da take tattare da ita a matsalar da take tattare da ita mun yi bayani ko ba komai ba a ce maka ga wani an saukar masa da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya isa ya sa ka kyamaci abu ko ba wani abu a ce maka wannan ba tsaruwa ko larabci ba kadara ta fi kowace ma salati iya tsaruwa ta fuskar larabci kaddara haka wanda ba ba haka ba ne tunda annabi sallallahu alaihi ya fi kowa iya tsara larabci to kaddara ma ita din ma ta tsaru ba magana to amma a zo a ce maka saukar da ita aka yi a cikin takarda ta haske ga wani mutum bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen shekara dubu kuma ka rungumi wannan abin kana yi kaga akwai hatsari akwai karan tsaye ga khatmun nubuwa da Allah ya ce ba kana muhammadu aba ahadin bin rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi ya ce babu wani annabi bayansa annabi kuma shine wanda Allah yake aikowa ake aiko masa mala'ika ya kawo masa wani abu na na karantarwa na ilimantarwa to haka kuma aka shaita faru ga shi wannan sayyidul bakari to sannan bayan wannan ga batun wani maɗuɗin lada wanda ba wani ma salati da aka taɓa faɗa aka ce yana da wannan ladan ce ya fi karanta ko yana daidai da karanta ƙur'ani sau dubu shida to ko da yana daidai da karanta ƙur'ani sau ɗaya laifi ne wannan domin babu wata magana da ta kai ta Allah to a ce ga wata magana wani ya zo da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta fita Allah din ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau goma ba sau ɗari ba ba sau dubu ba dubu shida kaga wannan ba bai dace ba sannan waɗanda suke da alhakin ita wannan salati suka ce kuma in baka yadda da haka ba ko ka karanta ka karanta banza ba za ka samu lada ba suka sa sharaɗin ka samu lada sai ka yadda da wannan kaga ka ce kai za ka zo ka karanta amma baka yadda da wancan ba to su masu abin sun ce in kayi haka kayi aikin banza to dan me duk me ya zafi haka ga na annabi kai kai yanzu ka ce na annabi ya fi ka yadda ya fi to me dan adam yake nema a'a yanzu wani abu ne na duniya aka ce ga wannan ya fi wannan kuma ko wannan din da ya fi kana da iko a kansa ba da za a yi ka yadda ka a tastabdilun allazi huwa adna billazi huwa khair ga wanda ka san yafi kuma ka nemi a canza maka ka dauki salo irin na na bani Isra'il Allah ya ba su abinci daga sama almandu was salwa amma suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana bima tunbitu al-ard min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha kuna cin tsuntsaye kuma ku ce wai ku yanzu a ka muku albasa darasi na bakwai tafsirin surat yunus na shekarar 2007 wannan bayanin da na yi shine har ta sa wani wani malami yake cewa na zagi manzo na zagi dariƙa ko na zagi shehu tijjani zagin da ba a taɓa yi masa ba tun kafo izala shekara talatin ne a minti talatin na masa zagin da ba a taɓa yi masa ba ba ko suna ko sunansa man faɗa ba amma ce wai na zage shi me ingancin hadisin da maza Allah ce yana tausaya wa saurayin da bai yi aure ba ya balaga har ya mutu ban san ingancin wannan hadisin ba menene hukuncin inshora inshorar lafiya ko ta ko ta rasuwa ne eh to ta rayuwa ita ce dai ta mutuwa ta rayuwa duk daidai ne a musulunci bata halatta ba wadda shi ne maganar jumhurin malamai na mazhabobin duka ma a wannan zamani wanda 'yan mutane kaɗan kamar irin su ahmad zarka da su kaɗai da suka mustapha ahmad zarka su kaɗai da suka saba amma malamai abinda suka tafi akan shora ta rayuwa ko ta lafiya ko ta abin nan baya daga cikin tsarin musulunci tsari ne na turai ba na musulunci ba ne saboda haka mutum da zaɓin kansa da raɗin kansa ba zai shiga wannan ba sai dai in wani abu ne da aka masa tilas ba da san ransa ba to kuma wani abu ne da ya fi ƙarfinsa ba yadda zai amma har kawai ya zaɓa wa kansa haka bai halatta ba wanda ya ce ya mallaki wurin kasuwanci kuma yana son ya fara kasuwancin to ya iya sa a yi masa karatun alkur'ani wato sauka alkur'ani kafin ya fara kasuwancin wannan ba sunna ba ce ba aiki ba ne na manzan Allah ko na magabata na kwarai sahabbai tabi'ai ba kuma wata fatawa ta ta'immatul huda da suka ce ai haka saboda ka wannan bid'a ce in kana son ka samu albarka a cikin kasuwancin ka ka zama mai gaskiya shine kawai fa in sadaqa wa bayyana lahu mafi bai bayhim haka annabi ce kai gaskiya ka bayyana abin da yake gaskiya ne a lokacin da ake ciniki shikenan sai Allah ya ba sa maka albarka amma duk wani karance karance da zaka yi in baka yi gaskiya ba wanda ba abin da zai sa cinikin da ka yi albarka ko ka samu abin to Allah zai ce albarkar abin gashi dai kana da shi ka tara amma baka ji daɗin rayuwa da shi ba ana ganin ka ka tara dukiyar wanda yake ba ta kyakkyawar hanya ka same ta ba na nesa ko wanda yake daga waje yana kamar jin daɗi kake kai kuma ta ciki na ciki kai ka san azabar da kake ciki to kuma dole cire albarka ne an ce cire albarka ba wanda sai ka rasa kuɗin ba za ka iya samun kuɗin amma ba ka ji daɗin su ba Allah ya jarraba ka ko da rashin lafiya ko da wata ko da wasu ƴaƴa marasa tarbiya wanda kullun suke fatan ka gangara ah, idan an wannan yana tambaya idan an zo da an taho da gawa mamaci wato mamaci ya ce mukan ga wasu mutane sun zo kusa da su suna tashi tsaye to wannan sunna ce Warko ya tabbata sunna ce daga ba aka shafe ta to da sunna ce an dauko gawa a tashi a shafe ko ta musulmi ko wanda ba ta musulmi ba amma daga baya an yi naskin wannan hukuncin menene haƙƙin da ake menene haƙƙin da ake yi wa mamaci bayan an rufe shi a cikin kabarinsa kuma kafin a fito daga cikin makabarta shine a yi addu'a annabi yana cewa salu da akhi ku tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roka masa Allah ya bashi jajircewa ya iya ansa duk irin tambayoyin da za a yi masa domin yanzu ana tambaye shi sau haka addu'a za a yi masa a riba masa gafara shine haƙƙin da yake kan kan waɗanda suke masu rai a na mamata mun faɗi wannan a baya a cikin karatun wanda ya ce bai hukuncin karatun alkur'ani ga mamaci don na karanta a cikin littafin riyadu salihin cewa imamu shafi yana cewa yustahabbu an tuqra lahu an an yuqra lahu shay'un min alquran don wasu suna kafa suna fakewa da wannan cewa imamu shafi ahlus sunna ne kuma duk da haka ga abin da ya faɗa to na farko dai tabbatar da cewa wannan magana imamu shafi ce kasancewar nawawi ya hikaito cewa imamu shafi ya faɗa ba shi yake tabbatar da haka ba sautari akan hikaito wa imamu shafi'i a jingina masa magana bata inganta ba kamar da kuka san ana ruwaito hadisi a ce ga shi Allah ya ce ko ba haka ba to haka sauran mutane ma da san akwai tazara mai nisa tsakanin imamu shafi'i da nawawi da cewa nawawi ba shafi'i ne to amma akwai tazara duk abin da zai jingina shafi'i dole sai ya zama akwai dalilin tabbatar wannan abin zuwa ga shafi'i musamman in wani abu ne da sunna ba ta zo da shi ba saboda haka kuma inda ma zai tabbata cewa shafi'in ya faɗa to ana buƙatar dalili a fagen dalili da tabbatar da abu a musulunci a ce sunna ne ko mustahabbi ne wani wani abu ne da ya shafi kowa da kowa ko shafi'i ne ya faɗa ko wane ne ya faɗa in zai ce yustahabbu don kalmar yustahabbu tana nufin ana so wa yake so Allah da manzansa ba wai ni ina so ko kana so ko wani yana so ba Allah da manzansa ko shi shafi'in yana so a'a in aka ce abu kaza mustahabbi ne ay yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa suna son wannan abu kaga ka ka ka jingina wa Allah da manzansa wani abu ko to dole ka ka kawo dalili ina Allah ya ce ina son ai haka ko manzon Allah ya ce yana son ai haka in an samu shi in ba samu ba to kowaye wannan magana za a bar masa ita ina shakkar wannan magana ma ta inganta zuwa ga shafi'i wannan kuma eh, su kuma cewa suka yi wai mun ji magana cewa duk wani abin da aka yi ba dan Allah ba aka yi shi domin wani shirka ne to wai su ‘yan mata ne suna zuwa makarantar islamiyya saboda suna zuwa makarantar islamiyya da abokansu tare da samari wato samari suna raka su idan ba waɗannan samarin to ba su je ba idan da su za su je to shirka suke yi ba shirka kuke yi ba amma kuna rashin abin nan kuna rashin kyautawa ba daga cikin tarbiya kira za ki je islamiyya islamiyya gudun ki koyi musulunci kuma a ce kina alaka da wasu samari su za su raka ki su da ki islamiyya ina ina jin fata dare ce to yanzu ba magana shirka ake magana ce dai ta rashin tarbiya kuma akwai hatsari a ciki akwai hatsari a ciki saboda haka ya kamata ah, a daina wannan su samarin su daina su bayan matan su daina kuma iyaye su sa ido yanki maza su raka ki in kina da su ba kira su ki shiga cikin rufka ki shiga cikin tawaga wasu na kirki ku tafi amma maganar samari su raka ki su da ki wani hatsari ne ba karami ba a jawo hankalin iyaye iyaye ne domin suna suna wato suna abinda dai take nufi suna hana ‘ya'yansu mata aure alhalin suna so wanda mun sha magana akan wannan cewa yariya da ta isa aure ta samu wanda yake son ta kuma aka yadda da addinin sa da halayyarsa zai iya rike ta da amana wajibin uba ne ya aurar da ita duk wani karatu in ba na musulunci ba wanda zai ta nemi aljanna da shi ta san ta bauta Allah da shi duk wani abu wani abu ne na sana'a ce duk wani karatu da za ta yi na duniya za ta zama nas likita wane ne sana'a ce wannan ba ba wani abu ne wanda da shi ake shiga aljanna rashinsa kuma yasa a shiga wuta abin da yake wajibi akan mace shine ta san Allah ta sai za ta bauta masa san abin da yake haƙƙin Allah ne a kanta ta san kuma abin da yake haramun ne ta yi shi san haƙƙin iyayenta da mijinta da yadda za ta tarbiyyanci iyayenta waɗannan abubuwa su ne suke wajibi a kanta in ta san su to duk wani abu kuma za ta sani bayan waɗannan to nafilatul qawli ne ba za su hana ta yin aure ba ba haka kada iyaye su rika taimakawa ƴaƴansu wajen halakar su annabi yana cewa wala takunu auna lishaytani ala akhikum kan ku taimaka taimakawa shaydan ya halakar da dan uwanku to iyaye ka su taimaka wa shaydan wajen halakar da ƴaƴansu musamman ma ƴaƴansu nuna suna sha'awar aure sun isa munzalin aure ga kuma abubuwa masu fitinar su da yawa ana gani kullum abubuwan fitina ne suke ta ƙara bayyana wanda suke jawo lalacewar 'ya'ya Allah ya ɗora maka alhakin ka tserar da kanka da 'ya'yanka da iyalanka wajibin da aka ɗora maka ba wai ka tserar da kanka kadai ba har da iyalanka ko an fusa kuma ahlikum nara idan ka ce kai ka tserar da kanka amma ka kyale iyalanka ko ka yi ma sanadiyar jefa sofawa kana nan ba ka yi abin da Allah ya ce ka yi ba kuma za a caje ka akan wannan ya kamata iyaye su lura da wannan wannan ta ce don Allah ina tambaya mace ce tana kallo wato ba ta yi sallar a ba ta yi sallar a ba da la'asar da magariba to malam da magariba to malam ta tashi za ta yi sai al'adar ta zo mata to za ta rama sallar in ta gama ko kuwa ba za ta rama ba to wani ita ce irin matsalolin tambayoyi da yawanci yanzu za ka ji ana yi mutum ne zai yi laifi amma ba wai tambayar baya jin girman laifin da ya yi shi yanzu mafita kawai kai yake so ka gaya masa me zai yi sai mutum ne yana ina neman wata yarinya da aure sai muka yi kaza muka yi kaza to malam za mu iya aure shi yanzu ba magana ya yi <laughs> laifi yake ba kawai ka halatta masa za mu yi aure da kace a ah, Wani ai ba zai halatta to na gode Allah saka da ne Allah saka da ne so shi wannan shi tace matsalar sa baya tunanin yayi wa Allah laifi abinda annabi yake cewa wal tanki ala khati'atik shi ba ba shi a sakai ka zubar da hawaye kai kuka ka shirban akan laifinka shi ba wannan ne ya dame shi cikin walwala da raha zai bugo yana gaya maka yayi kaza yayi kaza to yaya auren su zai yi wani malami da aka yi sun tsine masa albarka suke dai Allah tsine ma albarka to saboda haka ita yanzu wannan ta ta magana kallo ake ba ana kallo kallo ba yi zahar ba ba yi la'asar ba sai magaruba kuma wai wai alada to yanzu za ta rama ko ta rama Allah ba zai karba ba wanda yana cewa <clears throat> ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutane ni na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kuka yi riko da su ba za ku ɓata ba a bayana littafin Allah da iyalan gidana a duba sunan tirmizi hadisi na 436 a wannan hadisin yana daga cikin hadisan da eh, al'imamiya suke garkuwa da shi wajen soke abinda ahli sunna suke cewa kitabullahi was sunna wa sunnati mu muna cewa a rike littafi da sunnar manzo Allah ko sai a a rike littafi da ahli baiti ba magana a rike sunna to yana daga cikin abinda suke suke kawowa wannan kuma suna hujja da shiyar ilayo a gurin cewa ahlul ahlul baiti masumai ne wato matsayin su ɗaya da alqur'ani yana alkur'ani yake masumi suwa mai ne shi yasa aka ce a rike su sannan yana daga cikin hujjar da suke yi da wannan hadisi cewa ba za ka iya fahimtar addini ba ta hanyar kowa sai ahlul baiti su kadai ne za su iya fasar alkur'ani amma duk wani wanda ba ahlul baiti bane to bai san alkur'ani ba saboda haka abubakar umar usman duk wani ba san alkur'ani ba sauran sahabbai da ba ahlul baiti ba duk ba san alkur'ani ba in za a san fassara alkur'ani da ma'anarsa sai an koma wajen ahlul baiti wani hadisin yana cikin hadisin da suke hujja da shi kamar yadda suke hujja da shi kuma a wurin babin imama cewa annabi ya nuna littafin Allah sai su saboda haka ashe su ne za su jibinci tafiyar addini gaba daya a hannunsa take in aka ce ga wasu sun zama shugabannin musulmi ba su ba to an yi wa hadisin karantsi an yi wa wasiyar manzo Allah karantsi to wannan duk yana cikin hujjojin da abubuwan da suke suke hujja da shi a kansu da wannan hadisi wanda a ahlus sunna akwai riwaya sahihiya a cikin muslim riwayar muslim hadisin gadir khum kuma ina jin mun taɓa karanta shi a ciki akwai riwaya sahihiya lafazin sahihi yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum kitaballah na bar muku littafin Allah khudhu bihi zaka ku rike wannan littafin sai ya ce wa itrati ahlu baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti uzakkirukumullahu fi uzakkirukumullahu fi ahli baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti wanda ita ce riwaya sahihiya tana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku littafin Allah ku riƙe shi sai ya ce wa itrati ahlu baiti dangi na kuma sune iyalan gidana ina tunatar da ku Allah haƙƙin iyalan gidana ina tunatar da ku Allah haƙƙin iyalan gidana don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan haƙƙin iyalan gidansa ahlu baitihi kuma matansa sun shiga kamar yadda muka sha karantawa anan sura ayat da ta sauka a cikin suratul ahzab tana magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-baiti ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن آية تافارو دقى يا نساء النبي السنه كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن ayoyi ne da suke magana akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ayoyin sun sauka a siyakin maganar mata annabi su ne suka shiga cikin ahlul baiti a cikin waɗannan ayoyi a mataki na farko hadisul kisa kuma sai ya nuna cewa su Fatima da ƴaƴanta da Ali su ma sun shiga ciki duk da ba sa cikin siyakin ayar sau haka hadisul kisa ya ƙara faɗaɗa ma'anar ayar ne su kuma yau ɗau hadisul kisa sai suka tsuke ma'anar ayar to mun sha wannan maganar a baya da dalilai masu faɗi saboda haka ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallama ya kunshi hammatansa annabi yana tunatarwa al'umma haƙƙin danginsa da ahlu baiti wanda sai na abokan lokacin da yake khalifa yana cewa li an asila qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati wallahi in taim in kyautatawa makusanta dangin manzon Allah shi nafi so sama da in kyautata dangina saboda aiki da wannan wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana ce ta wasiya hadisi suna kira hadisin sakalai to ya zo da ruwayoyi daban-daban wannan ruwayar da na faɗa ta muslim ita ce sahihiya wannan ruwayar da kawo ta cikin tirmidhi tana da rauni ruwaya ce da ta biyo ta kan atiya ibnu sa'id al-aufi wanda an sani gurin malaman hadisi suna cewa na farko dai yana da matsala a hifzinsa na biyu kuma rafidi ne ba shi'e ne na uku mudallisi ne wato yana irin abin nan din nan ah, kwange ko irin hannun abin nan ah, yana yana yana yana yin dungu a ruwaya yana ji yana yakan halarci majalisin Abu Sa'id al-Khudri ya ji tafsiri daga wajen Abu Sa'id al-Khudri sai kuma ya ruwaito wasu abubuwa daga Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wanda makaryaci ne sai ya masa alkunya da Abu Sa'id sai ya ce Abu Sa'id ya gaya mu mutane kuma suna ganin shi a majalisa Abu Sa'id al-Khudri kaga ne yace Abu Sa'id ya ga masa ya dauka wancan sahabin alhalin yana nufin wancan magariyacin to yana cikin sanadin wannan ruwaya sannan akwai ruwayar akwai sanadin al-Amash an Habib ibn Abi Sabit wanda Amash an Habib ibn Abi Sabit akwai inkifa shi mudallis ne kuma an ana ce ruwayoyin duka isnadin su ba tabbata sai ruwayar Muslim saboda haka wannan ruwayar da ya kawo anan wacce take cewa ku rike su ku rike su su su biyu ko kuma ba za su rabu ba sai sun hatta yarda alayyar hau. wannan ba su inganta shi yasa imamu ahmad da waninsa suke da wannan ruwaya duk da ya ruwaito ta amma ya raunana ta a cikin musnad waɗanda kuma suka inganta ruwaya suka ce ma'anarta ana nufin abinda waɗannan alul baiti suka yi ijma'i a kansa kamar alqazi abu ya'la yana fassara ta da wannan cewa abinda suka yi ijma'i a kansa abinda alkur'ani ya zo da shi ahlul ba za su ijma'i akan saba masa ba amma ba yana nufin cewa ba wanda zai fahimci alkur'ani da sunna ba sai su babu shakka akwai abubuwan da iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam su kowa sanin su suke da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da suke faruwa a cikin gida kamar abin da ya shafi rayuwar manzo Allah da matansa kaga matansa su za su kowa sanin wannan don haka su za su karantar da al'umma wannan bangaren to akwai malaman da suka fassara abin da wannan wasu kuma suka fassara shi da cewa ana nufin haƙƙi amma wannan baya soke ruwayar kitabullahi wa sunnati alqur'ani ya tabbatar da wannan atiullah wa atiur rasul yake cewa suna nan ayoyi ne ba su yawa a cikin alqur'ani da Allah yake kira wa Allah da'a wa manzon Allah da'a da'ar Allah shine rike alqur'ani da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine rike sunnar sa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ma atakum ar-rasul fakhuduhu وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا أيوه سنة ديوة وأن سكنونا كريكي القرآن كريكي سنة المنزال الله صلى الله عليه وسلم babu wani abin da وانا أبن ذاك كوشي أتكين وانا harka ce ruwayar kitabullahi wa sunnati ahlus sunna ne suka bata dan kada a bi ahlul bait ahlus sunna su suka kowa sanin halalar ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cike suke da bayanin haƙƙin ahlul bait babu wanda yake bayanin haƙƙin ahlul baiti kamar yadda yazo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin irin ahlus sunna duk sun yi wannan babu wani littafi da bai kafa falalar so Ali sai sayyidina Ali al-Abbas Fatima al-Hasan wal husayn duk littafan sunna cike suke da wannan bayanin saboda kaga ba za ka zo kana mana barazana da cewa ba ma san ahlul baiti ba kai kake san ahlul baiti na san lokaci ya ya tafi ta haka waɗanda suka ji ba su tambayoyinsu ba sai su yi haƙuri da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana akwai waɗanda suke cewa in an gama wannan littafi a sa musu littafin hadisi don su amfana kamar yadda suke amfana ko suka amfana da da akida to ana nan dai ana dubawa insha Allah in dai da rai da lahiya aha wajen kafara aka ce a ciyar da miskini a ba wai lalle sai sai danye ba ko da fafi abinda dai ake so ka bashi abinci ya koshi saboda haka ka ba miskini abinci ka cika ma almajiri kwanansa tab yadda zai ce koshi ya gyatsa ah, wannan shi ne abinda ake bukata in kai wannan shi kenan ka ciyar da miskini ba wai sharadi bane sai ka bashi danye yanzu a wannan marra ma ka bashi danye ka hada shi da wahala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa